yau talata ku ashirin da ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam da shekara bakwai, wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta shida. wannan shine majalisinmu na ɗaya. a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 144 kenan za mu tashi akan aya ta biyar. Ah, kafin farawa wannan yana tambaya dangane da eh, mutumin da zai yi kafi. menene ayyukan da ya kamata a ce ya lizimta ayyukan da ya kamata ya lizimta su ne abubuwan da da muka faɗa a baya na ayyukan da ya kamata mutum ya lizimta a cikin waɗannan kwanakin na ƙarshe na watan ramadan waɗannan ayyuka muhimmai guda biyar waɗanda su ne aksarin ayyuka dama da magabata suke mai da hankali a kansu a duk lokacin da watan Ramadan ya tsaya shi ne ibadar azumi ɗin ita karan kanta sannan salloli daban-daban na nafilfili da ake yi sannan karatun Alkur'ani, sannan nau'o'in zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abin da ya shafi sadaka da kuma ciyar da mutane Wannan su ne muhimman ayyuka wanda ya kamata ne duk wanda ma ya samu kanshi a cikin watan ramadan ya mai da hankali a kansu ballantana kuma wanda ya samu kanshi a cikin kwanaki goman ƙarshe balle kuma wanda ya samu kanshi a cikin ibada ta itikafi wanda zai keɓanta kanshi domin ibada da bautar Allah asali manufar itikafin ya kamata mutum ya rinka hararowa ya mai da hankali a kai abubuwa guda biyu da ɗan adam yake mu'amala da su a tsawon rayuwar shi su ne ci da sha sannan kuma mu'amala da mutane fira da labarai da cuɗaɗɗeniya da mutane wayannan abubuwan guda biyu su ne watan ramadan yake cetawa a jikin ɗan adam abin da ya shafi ci da sha azumi ya seta su a rage ma mutum ci da sha da yake yi na kullum kullum a tsawon kwanakin shekara gaba ɗaya a ware wannan watan ya zama abincin da mutum zai rinka ci a rayuwar shi a cikin watan ya zama ɗan kaɗan ya zama cikin shi yana ɗaukar lokaci mai tsawo ba tare da wani abu na abinci a ciki ba shi sa a cikin darasinmu na eh, asraru sau muka ji abin da al'imamu jamaluddin al ya faɗa dangane da irin wannan cewa duk wanda zai yi azumi kuma ya zama yana biyan bashin abincin shi na wuni a cikin azumi to wannan babu manufar azumi kwata-kwata a tattare da shi in dai da ramadan za ka zo kuma ka ci abinci guda uku kamar yadda kake ci a wajen ramadan to wannan manufar da aka sa azumi domin ita babu ita a tattare da shi. domin kana ci so uku a wajen watan Ramadan sai aka kawo watan Ramadan don a mai da ci ya zama guda ɗaya. saboda a seta wannan cikinka ya samu lafiya jikinka ya samu wani nau'o'i na ingancin da ake bukata saboda karanta abinci sai ya zama kuma yanzu in a ramadan din ya zo za ka ci abinci bayan shan ruwa sannan za ka sake zuwa ka ci abinci na dare kafin ka kwanta sannan za ka sake tashi da sahur ka sake ɗirkan wani abincin abincin nan uku da ka bari a kwanakin da ba Ramazan ba sai ka biya, to manufofin azumi babu su kwata-kwata a kanka. yasa sai ka dai yi ibada ba za a ce Allah bai karɓa azuminka ba, za ka sauke wannan wajibin, amma manufofin azumin da aka sa babu su matuƙar dai in aka sha ruwa za ka biya bashin abinciccikan da baka ci ba bayan shan ruwa. Da ka ana so ne jikinka ya zama yana ɗaukan abinci ɗan kaɗan daidai gwargwado. Ana so hanjinka su huta injin da yake niƙa abinci a jikinka in Ramadan ya zo ya ɗan samu hutu na shekara na aikin da yake yi. To amma sai ya zama kuma in Ramadan ɗin ya zo ya mafi koyaushe aiki sama da in Ramadan bai zo ba. Abincin da muke ci a Ramadan ya ninka wanda muke ci a wajen Ramadan. idan ana cinye buhun shinkafa a wata biyu in ramazan ya zo a wata ɗaya za a cinye shi to kaga babu manufar azumin kenan to sai kuma abu na biyu da watan ramazan ɗin yake seta ma mutum shine surutu da mutane da kuma takwaɗeɗeniya da mutane to wannan kuma shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shar'anta mana yin itikafi saboda maganta wannan matsalar ita ma a shekara ka samu wani lokaci da za ka yanke ma mutane gaba ɗaya ka samu wani lokaci wanda fira da tattaunawa da mutane da kake yi tsawon wata goma sha ɗaya yanzu za ka zo ka yanke ta ka yi wani hutu na wannan aikin a tsawon kwana goma ko ƙasa da haka. To shi ma idan ya zama ka zo itikafi yadda ka saba fira da mutane akwai dandalin labarai akwai lokacin da za a haɗu ɗan itikafi a zauna a yi fira a yi labarai to shi ma makasudin itikafin babu shi kenan makasudin ya tashi haka kuma idan za ka zo itikafi kana nan yadda ka saba waya ka kira wannan ka yi burauzin ka yi kaza yadda ka saba a wajen ramadan haka kuma ka shigo itikafi shi ma za ka ci gaba da yi to shi ma makasudin itikafin babu shi abinda ake bukata ka da mutane ta zama sai wani abu na larura na dole maganganunka da za ka yi da wasu ya zama sai larura na dole saboda ka samu wannan hutun na waɗannan ayyukan a cikin waɗannan kwanakin wannan shine manufar itikafi kasan mutum zai yi itikafi da wannan manufar to shi ne zai samu cikakken abin da ake bukata sai yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan ya shigo masallacin ma zai yi itikafi sai ya sa an sa mai tanti ɗan ƙarami wanda a cikin masallacin ma cikin tantin zai shiga yanda ba zai yi mu'amala da kowa ba yana cikin masallacin kuma yana kulla a cikin wannan kaimar da za a kafa mai a cikin masallaci. saboda ya zama kawai tunaninka da kallon ka da maganar ka da mu'amalar ka, da Allah ne kawai in ya zama za ka yi mu'amala da wani sai wata wani dalili na larura da zai sa ka yi mu'amala da wani dole shi ne makasudin itikafi wanda za ka yi shi ka gama ka fita ka ji cewa e lallai ka samu hutu na mukhalaka da mutane ka samu hutu kuma na magana da mutane to wannan shine zai sa ka ji a zuciyar zuciyarka ɗanɗanan wannan ibadar ta itikafi za ka ji ɗanɗanonta ba wai manufar kawai ka zo ka samu wuri bane don ka zauna ka yi karatu ka yi ibada wannan ana buƙata idan ba a fai surutu da ci gaba da mu'amala da mutane to da yin shi a gidanka da yin shi a ko'ina duk ɗaya ne kenan shi an ce a keɓance a masallacin ne saboda a kauce ma mu'amala da mutane da zama mu'amalarka kawai tsakaninka da Allah ne kai tsaye kawai ibada za ka sa a gaba wannan shine babbar manufar ibadar itikafi Kaka mutum ya fuskanci wannan ibadar ya sa ta a gaba to zai samu waɗannan ɓangarorin abubuwan guda biyu da Allah yake so ya tsarkake ɗan adam daga su ciccika da hutawar gaɓoɓin da suke aiki a kan abinci da kuma surutu da kuma mu'amala da mutane wanda dukansu biyu suna daga cikin mafiya girman abubuwa wayanda suke tasiri a wurin lalata zuciyar ɗan adam yawan mukhalaka da mu'amala da mutane da yawan magana yana lalata zuciyar ɗan adam yana daga cikin asbab na qaswatul qalb wanda suke haifar da kekashewar zuciya sannan kuma yawan cin abinci yana daga cikin asbab da suke haifar da qaswatul qalb suke haifar da kekashewar zuciya to shi yasa ake so a yi waɗannan ibadin a cikin wannan lokacin saboda a samu lafiyar zuciya in mutum kuma bai yi waɗannan ya ci gaba da waɗannan abubuwan to kaga maganar samun lafiyar zuciyar babu ita kenan an dai samu zama an yi karatu an yi zikiri an yi ibada amma makasudi da manufa ta wannan ibadar ba a iya cin mata ba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 والله ذو الفضل العظيم نعم bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin ayoyin da suka gabata yayi kira ga masu imani ya faɗa musu irin ladabin da ya kamata su rinka lizimta idan za su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a wuri ɗaya ayar tana nuna mana zargi mai ƙarfi dangane da Yahudawa saboda irin munana ladabi da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana da haka Allah ya kira masu imani ya nuna musu cewa su bambanta da Yahudawa su nuna su daban ne waɗancan kafiran daban musamman a wurin ta'amuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ya kira su ya faɗa musu lafuzzan da ya kamata su rinka zaɓa la kulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u sannan sai Allah ya musu gargadi mai tsanani da cewa in sun ci gaba da yi ma manzon Allah irin wannan mu'amalar ko irin waɗannan maganganu to Allah zai ya tattalar musu azaba mai raɗaɗi ya ce walil kafirina azabun alim sai Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين كافري دكتم أهل الكتاب دكما كافري دكتم مشركي أهل الكتاب سنة يهود لنصارى walal mushrikin mushrikai sune kafirai marasa wanda suke bautar wani wanda ba Allah ba wayannan nau'o'in kafiran gaba ɗayansu da ahlul kitabi da mushrikai ba sa ƙaunar an yunazzila alaikum min khairin min rabbikum a ce an saukar muku da wani alkhairi daga wurin ubangijinku duk wani abu da za ku samu na alkhairi to wayannan kafiran ba sa kaunar wannan abu ba sa fatan wani alkhairi ya same ku ba sa fatan wani abu na farin ciki ya same ku shine ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum ace ga wani alkhairi ya zo muku daga Allah ga wata falala ta zo muku daga Allah to in dai kafiri ne komi kusancinka da shi komi alaƙarka da shi to baya fatan a ce wani alkhairi ya zo maka daga wurin Allah kowane irin alkhairi ne alkhairi ko na ƙololuwa da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka samu shine alkhairin aiko manzon Allah ɗin, da kuma alkhairin saukar da alqur'ani alkhairin aiko manzon Allah da alkhairin saukar da alkur'ani to daga cikin manya-manyan abubuwan da suke yi ba sa so ba sa ƙaunar a ce al'ummar manzon Allah sun samu shine su samu wannan falalar na cewa su ne aka aiko ma annabi na ƙarshe mafi daraja mafi girman annabawa sannan kuma su ne aka saukar musu da littafi mafi girman littafi mafi darajar littafi a wurin Allah subhanahu wata'ala to ba sa kaunar a ce wani alkhairi ya same ku ballantana kuma su ji alkhairi mafi girma daga cikin alkhairan Allah shine wahayin Alkur'ani ya same ku ba sa fatan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha to Allah kuma yana keɓanta wanda ya ga dama ne da rahamashi ko wani yana so ko wani baya so ba wanda zai iya canza abin da Allah ya kaddara da haka Allah ne yake keɓanta wanda ya ga dama shi ya ga dama ya zaɓi wannan al'ummar ya keɓance ta ya aiko mata manzan Allah kuma ya saukar mata da Alkur'ani. da haka wannan keɓancewa ce ta Allah wanda yake yi ma wanda ya ga dama kamar yadda a baya ya keɓanta wasu al'ummomi ya aiko manzanni a cikinsu to haka kuma anan yaftassu bi rahmatihi man Shi ne wanda yake kebanta wanda ya ga dama da rahama shi ya saukar mai da wahayi ya zaɓe shi a matsayin annabi ko kuma ya za shine yake kebanta waɗanda ya ga dama daga cikin al'ummomi ya saukar musu da wahayi ya sa wannan annabin ya zama shine annabinsu da haka duka wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wallahu dhul fadlil al-azim Allah kuma ma'abocin falala ce mai girman gaske Allah yana da falala mai girma shi din mai falala ne kuma shi din mai girma ne ko kuma ya zama Allah mai falala ne wadda falalar Allah din tana da girma ba kuma wanda ya isa zo ya iyakance sai Allah ka yi mawa na falala kada ka yi mawa na falala ko kuma Allah ne yasa ka yi mawa na falala me yasa baka yi na falala ba me yasa ka zaɓi wannan al'ummar ka aiko musu da manzo mafi daraja me yasa baka aiko wa waɗancan al'ummomin ba duka yana cikin wallahu yastassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah yana keɓa wanda ya ga dama da falalar shi da rahamar shi kuma Allah ma'abocin falala ne wadda take mai girma a nan an kawo ma ya waddu alladhina kafaru sai aka ce min ahalin kitabi walal mushriki ba ambaci ma ya waddu alladhina kafaru kawai an ci gaba da magana ba sai Allah ya yi bayani saboda abin ya fito fili gaba daya domin aka ce kafirai ba sa fatan a saukar muku da rahama daga wurin ubangijinku wani zai iya ɗaukan to ai yahudawa ake nufi saboda a kansa ake magana a cikin ayoyi banda wasu wanda ba su ba to sai Allah ya kawo abin ya zama am ya shafi dukkan nau'o'in kafirai shi yasa aka kawo min ahalil kitabi aka kawo min wannan min li bayanil jins saboda ayi bayanin jinsin kafiran wanne jinsi na kafirai ne wanda ba sa so a saukar muku da wata falala ko wani alkhairi daga wurin ubangijinku sai aka ce kafiran nan daga ahalul kitabi haka kuma kafirai daga mushirikai kafirai ahalul kitabi da kafirai mushirikai gaba ɗaya sun shiga cikin wannan ma ya waddu alladhina kafaru din haka yanda ahalul kitabi suke jin haushi suke ƙi suna hassada da iyayya akan abinda Allah yake saukar muku na falala to haka su ma mushirikai waɗanda ba su da addini waɗanda suke bautar wani Allah to haka su ma suke kinku suna jin haushi ba sa ƙaunar a ce Allah ya saukar muku da wata falala daga wurin shi da haka Allah ya kora wannan ya tabbatar da cewa falalar ta Allah ce gaba ɗaya babu kuma wanda ya isa ya saukar da wani abu ga wanda ya ga dama in ba Allah ba sai Allah ya ce wallahu yastassu bi rahmatihi man yasha anan da aka ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum wana alkhairi ake nufi anan wannan su malamai suka a'a duk wani alkhairi ake nufi ba sa so ya same mu alkhairin nan na duniya ne ko alkhairin na lahira ne in dai ahalul kitabi ne da mushirikai, to ba sa kaunar a ce wani musulmi wani alkhairi ya same shi waɗansu malamai kuma suka ce alkhairi a nan zai iya shafar komai amma babban alkhairin shine wahayi wahayi ne ba sa fatan a ce wani wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam haka a can da Allah ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha suka ce rahamar Allah anan shi ma ana nufin wahayin Allah Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da wahayin shi ne ya zaɓi al'ummomin da ya ga dama ya aiko musu da wahayi ya zaɓi mutumin da ya ga dama ya saukar mai da manzanci a bashi saƙon ya zo da shi zuwa ga al'umma da aka da aka ce min khairin ana nufin wahayi haka kuma da aka ce wallahu yaftasu bi rahmatihi man yasha suka ce nan ma ana nufin wahayi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wata ayar yake cewa ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi fil hayatid dunya da da anan wannan ayar da Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik duka malamai sun tabbatar da cewa rahmat rabbik anan ana nufin wahayi na annabta domin suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a zaɓi wani babban mutum a cikin waɗannan garuruwan namu an aiko mai da wahayin qur'anin ba sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik sune suke raba rahamar ubangijinka ba na sune suke raba wahayin ballantana su ce ga wanda za a yi ma wahayin ga wanda ba za a yi mai ba da a nan wannan ayar ma suka ce rahama ɗin tana nufin wahayin Allah wanda yake saukarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ayar ta nuna mana irin iyayya da kuma adawa da kafirai suke nunawa ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kafaran kowane irin nau'i na kafarai ne shi yasa al-imamu ibnu jarir a tabari rahimahullahu ta'ala shekul mufassiri yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar wannan ayar akwai dilalatul bayyina ala anna Allah tabaraka wa ta'ala na mu'minina anin rukuni ila ada'i akwai dalili bayyananne zahiri a cikin wannan ayar wanda yake nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muminai su rinka karkata zuwa ga abokan gabarsu daga cikin kafirai min ahalin kitabi wal mushriki daga cikin ahalul kitabi yahudawa da nasara wal mushriki daga kuma mushrikai waɗanda ba su da addini daga Allah ya hana a cikin wannan ayar ya ce dalili ne da ƙarara da yake nuna Allah ya hana mutane su karkata zuwa ga irin waɗannan abokan gaban. Balma ya ce wal istima'u min ƙaunihim, Allah ya hana a ma saurari maganarsu, a rinka tsayawa ana saurarensu ba, ya ce Allah ya hana karkata zuwa gare su da kuma saurarensu. Wa ƙabuli shay'in mimma ya tunahun bihi. da kuma karɓan wani abu da za su zo ma mutane da shi daga wurin kafirai a ce ga wani abu sun zo ma al'umma da shi ya ce ayar tana ishara zuwa ga cewa Allah ya hana karɓan wani abu da za su zo ma al'umma da shi ala wajihin nasihati lahum minhu wanda za su zo da shi a matsayin wai nasiha ne ga mutane ko wani taimako ne ga mutane to duka wannan yana nuni a cikin ayar ishara ne akan cewa Allah ya hana mu'amala da irin wannan abu sai ce me yasa Allah ya hana sai ce bis jalla sana'uhu iyyahum ala ma yastabqinuhu lahum ahlul kitabi wal mushriki yace saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya riski ya san abin da su waɗannan kafiran daga cikin ahlul kitabi da kuma mushirikai suke ɓoyewa a cikin zukatansu dangane da muminai. Allah yana sane da irin mummunar manufa da suke da ita akan mushirikai, mummunan manufa da suke da ita akan muminai dangane da duk wani abu da za su zo ma muminai da shi. Wadzirni wal hasad da kuma ƙiyayya da hassada da suke da ita akan muminai. sai ce wa in azharu bi alsinatihim khilafa ma hum mustabtinuhu lahu ko da a bakinsu a su a maganarsu sun fito a fili sun bayyana saɓanin abin da suke ɓoyewa a zuciya to al'amarin ba haka ba ne abin da Allah ya bayyana mana a ƙur'ani shi ne abin da yake cikin zukatansu mana maganarsu ta baki ba sa canza abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a kansu dangane da mugun nufi da miyagun ƙudiri da suke da shi a kan waɗanda suka yi imani da Allah da waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Sallam. Da haka wannan ayar dalili ne ƙarar da suke nuna mana irin iyayyar da kafirai suke yi wa muminai. Daga cikin iyayyar shine babu wani alkhairi da suke fata ya shafi musulmi kowane iri ne. sawa'un alkhairin na duniya ne ko kuma alkhairi ne na lahira duk yadda za su idan za su iya hana wannan alkhairin ya same ka to za su toshe wannan alkhairin daga al'umma daga wannan shine abin da Allah yake tabbatar mana a cikin wannan aya kuma dukkanin al'umma gaba ɗaya Allah yake magana a kai bai keɓanta wasu al'umma banda wasu ba bai keɓanta kuma wani nau'i na kafirai banda wasu ba da wanda zai karkata zuwa ga yahudawa da wanda zai karkata zuwa ga kiristoci da wanda zai karkata zuwa ga maguzawa dukkansu suna cikin alladina kafaru min ahlil kitabi walal mushirikina idan ka rike amerika kana cikin wannan kana cikin allazina kafaru min ahli kitabi in ka rike isra'ila tana cikin allazina kafaru min ahli kitabi in ka rike china tana cikin walal mushrikina dukkan su tafiyar su daya dukkan su kafirai ne dukkan su kuma makiya addinin Allah ne kuma makiya musulmi ne Daga babu wanda zai zama in ya rike wani shine abin zagi wanda ya riƙe wani kuma ba abin zagi ba ne. Wanda ya riƙe China da Rasha ya saba ma Allah, wanda ya riƙe Amerika da Isra'ila ya saba ma Allah. Dukkansu abokan adawa ne, abokan iyayyar al'ummar manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wa wasallam, kuma ko kaɗan dukansu ba sa fatan wani alkhairi ya same ku. ba sa fatan wani alkhairi ta kowace fuska ya same ku haka shine abinda Allah yake mana ishara akan shi a cikin wannan ayar mu fahimci irin iyayyar da suke mana kuma mu fahimci irin abinda yake cikin zukatansu ko da sun fito a fili sun bayyana mana abinda za su bayyana a baki kamar yadda Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar iyayyar ta fito ta bayyana a bakinsu Allah ce to amma abin da suke ɓoyewa na iyayyar a zuci ya fi wanda suke bayyanawa girma daga duk abin da suka faɗa a baki to ba su faɗi komai ba in za a auna da abin da yake cikin zukatansu kuma wannan kafirin na ahalul kitabi da mushirikai ko a ina yake da kowace irin fuska muna ganin abin da yake faruwa a sa'a nan a cikin ƙasarmu abin da ya gabata a baya da aka yi na zaɓe aka ce za a yi zaɓe na musulun-musulun zaɓen musulun-musulun ɗin me zai amfana wa musulmi iya abin da za su amfana da shi a nuna yawan musulmi a cikin al'umma shi ne alkhairin da za a samu a cikin wannan a ce musulmi suna da yawan da za su iya tsayar da shugabanci su kaɗai a ƙasa ko da sun san idan wannan ɗin ya tabbata waɗanda ba su ba sai sun fi su amfana to amma iya wannan ɗin kawai sai da dukkan wani kafiri hankali shi ya tashi akan wannan ya tashi duk abin da zai iya yi a duniya ya yaƙi wannan abin sai da ya yaƙe shi saboda kawai iya wannan falalar a sai musulmi suna da adadi mai yawa iyakan nan kawai ba su da wani kuɗa, ba wata ajanda da ake da ita da in an ce in an yi musulun musulun ɗin za a yi ma musulunci babu kawai fa'idar a san cewa musulmi suna da yawan da za su iya dogaro da kansu sama cikin gida da waje ba inda ba a yaki wannan abun a kan wannan kawai yanzu ƙasashen duniya sun sama ƙasar dukkan ta ido kan cewa hakan ba ma zai sake ba zai sake tabbata ba saboda kawai ‘yan wannan ‘yan falalar a ce kuna da yawa a cikin al'umma. To ina ga a ce wani abu ne kuma babba na alkhairi mai girma zai sami al'umma. Tata Allah yana faɗa mana cewa ba sa fatan wani alkhairi kowane iri ne ya same ku, ba za su yadda da wannan alkhairin ba. Data Allah ya faɗa mana cewa wallahu yaftassu bi rahmatihi man yasha. Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da rahamar shi ne da falalar shi. Data muna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan falala da kuma wannan ni'imar da ya mana ta musulunci da kuma alqur'ani da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu dhul fadli al-azim Allah mai falala ne mai girma falalar Allah ba ta da iyaka. ba wanda ya isa ya iya ƙididdige ma al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu a shari'ar da ya saukar musu da kuma matsayin da Allah ya ba su a wurin Allah ranar alkiyama ba wanda zai iya ƙididdige irin falalar al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan babu shi yasa duk da ƙarancin roƙo da addinin da sakacin da al'ummar take yi a kan addinin amma duk da haka kuma tana da falala a kan sauran al'ummomi da yawa wanda ba ita ba kowa yana jin haushi kowa yana hassada a kan irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam. Ma nan min آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم الله مدعوكتين سركي يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية duk abin da muka shafe na ayoyi aunin siha ko kuma muka mantar da ita na bi khairin min hato za mu zo da wadda ta fi wannan alkhairi aunis siha ko kuma mu zo da wata irinta wadda muka shafe ɗin alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka san cewa Allah yana da iko akan komai bane yana da iko ya shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ya canza hukuncin da ya ga dama da hukuncin da ya so baka san cewa Allah yana da iko akan komai bane wannan ayar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita raddi akan yahudawa domin wannan yana daga cikin shi ma miyagun ayyukan Yahudawa da za a lissafa a ciki. Aya da ta gabata mun ji daga cikin miyagun ayyukansu shi ne suka ga manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. To, a nan kuma daga cikin miyagun ayyukansu shi ne suka da addinin manzan Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Suna zuwa suna faɗa a tsakaninsu cewa da za ku ga irin yadda Muhammad yake da'awar cewa shi annabi ne sai ya zo yau ya ce ma mutanen shi su yi kaza gobe kuma sai ya zo ya ce a daina ta yaya zai zo ya yi da'awar cewa shi annabi ne da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya mayar musu da martani akan wannan da'awar da suke yi na ƙoƙarin sukar shari'ar da manzon Allah ya zo da ita akan cewa ai yau ana cewa ayi kaza gobe kuma ana zuwa a ce a canza shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sun yi wannan maganar ne akan maganar canza alƙibla qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarbaha cewa in annabi ne ta yaya an ce ga alƙiblar da za a fuskanta kuma yau a zo a ce a canza wata alƙibla shi yasa ta ganin har can ayoyin za su yi ta magana har akai kai magana akan ayar canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba ta gaske sai dai yahudawa ne suke zargi suke suka akan cewa me yasa ake canza hukunci a ce a yi kaza ana kai kuma a zo a ce a canza a yi kaza da haka Allah ya mayar musu da martani akan wannan mummunar maganar da suke faɗa na cewa ma nan min ayatin aunun siha duk abinda muka shafe na wata aya aunun siha ko kuma muka mantar da ita na bi khairin minha za mu zo da wadda ta ta alkhairi bana duk wani hukunci da aka kawar to wanda zai zo zai zama yafi wanda aka shafe zama alkhairi ga al'umma aw misliha ko kuma mu zo da wani hukunci irin wannan mana suna daidai da daidai a wurin alkhairi kenan duk abin da aka shafe ko dai ya fi in aka kawo wani ko ya fi wanda aka shafe ko kuma ya zama suna daidai da wanda aka shafe ɗin da aka Allah ya tabbatar da cewa yana yin haka ne saboda shi ne mai iko akan komai ayar malamai sun yi maganganu dangane da ma'anar ayar da kuma fassarar abin da ayar take nufi domin ma'anar annasku a larabci yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine a shafe abu a canza abu da wani abu shine annasku kuma yana zuwa da wata ma'anar ta biyu shine da ma'anar kwafi a kwafi wani abu daga wani abu idan ka zo ka ɗauki littafi ka buɗe ka samu wani ka rubuta abin da yake ciki za ka ce na sassun kitaba na kwafi littafi annasku yana ɗaukan wannan ma'anar da haka yana ɗaukan ma'anoni guda biyu to waɗannan ma'anonin guda biyu kuma duka malaman tafsiri sun fassara wannan ayar da shi ma'ana ta farko da suka ce ma'anar min ayatin aunin siha da ma'anar kwafa ma'ana ba wata aya da muka kwafa aunun siha sai zama mai ake nufi da kwafa kenan suka ce ana nufin kwafo alkur'ani daga lauhin mahafuz ne ma'anar manan sakmin ayatin aunun siha a kwafo ayar daga lauhin mahafuz a saukar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine naskun da ake nufi anan a bisa wannan ma'anar aunun siha sai zama nunsiha shi ma yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine mantawa da abu daga annisiyanu kenan ko mantuwa to ma'ana ta biyu kuma yana zuwa da ma'anar barin abu tarku a bar abu ko a manta da abu ko a bar abu duka ana kiran shi da suna annisiyan shi yasa aka fassara waccan ayar da cewa nasullaha fa sun bar Allah Allah ma ya bar su ba da annisiyan tamantuwa ba inan nisiyan yana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu sai suka fassara ayar da wannan ma'anar kwafi al'anmanan sak annasku ya zama ma'anar shi kwafa an kwafo al'ur'ani daga lauyin mahfuz aunun siha ko kuma wadda muka jinkirta muka batta ba mu kwafo ba ana lokacin ta bai zo ba ne manan min ayatin aunun siha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma'ana ta biyu ma'anar cewa manan sas annasu ana nufin shafewa sannan kuma aunun siha ana nufin bari to wannan shi ma malamai sun fassara ayar da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko shine babu wata aya da muka shafe muka shafe ta daga cikin ayoyin da kuke karantawa muka shafe hukuncinta amma kuna karanta ta shine manan satmin ayati aw nunsiha ko kuma muka bar aya muka bar hukuncin amma kuma muka shafe ayar shine ma'anar auren siha idan ba wata aya da za mu shafe hukuncinta ko kuma mu bar hukuncinta fate in mun shafe ayar za mu zo da wadda ta fi ta alkhairi domin Allah yana da iko akan komai waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da manan sakmin ayatin shine babu wata aya da zamu canza mata hukunci mu ɗauke ta mu kawo wani sabon hukunci daban aunun siha ko kuma mu batta ba mu canza mata hukunci ba shine aunun siha din suka ce shine wannan ma'anar ta biyu su kuma suka ce a'a babu wata aya da za shafe ta mu shafe tilawarta gaba ɗaya aunin siha ko kuma mu barta ba mu shafe tilawarta ba tana nan ana karanta ta kuma hukuncinta yana nan na ce da khairin min to za mu zo da wadda ta fi ta alkhairi duka dai ayar tana nuni akan cewa Allah yana shafe wani hukunci da wani hukunci wannan shine ake ce mai annasku a cikin alkur'ani akwai annasiku wal mansukh akwai ayar da aka shafe akwai kuma wadda ta zo ta shafe ta da akwai wani hukunci sai a zo da wani hukunci daban sabo sai shafa wancan da ya gabata wannan shine annasu shi kuma wannan naskun kashi uku ne a cikin alkur'ani kashi uku ne kashi na farko shine ayoyin da aka shafe tilawarsa kawai amma kuma hukuncinsu yana nan a cikin alkur'ani ana aiki da hukuncin amma aka ce ina ayar a cikin alkur'ani ba za ta ga ayar ba babu ayar amma an saukar da ayar amma an shafe tilawar ayar amma ta yana nan to wannan yana nan akwai ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani wanda suna da yawa wanda an shafe tilawan ne kawai amma kuma ba a shafe hukuncinsu ba amma fi tilawar babu su ba a karanta su kamar ayar da take cewa a shaiku wa shaikatu idan zanaya farjumuhum albattatu na min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce wanda an saukar da ita tana magana akan hukuncin rajamu da jefe wanda suka taɓa yin zina idan sun yi aure. Amma kuma babu ayar an shafe tilawar ayar, amma kuma hukuncin ayar yana nan, rajamun yana nan ana kuma aiki da shi a shari'a, amma ban da tilawar. akwai kuma ayoyin da an shafe hukuncinsu ne, amma tilawarsu tana nan. hukuncin aka shafe amma tilawar tana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra matan da aka bari Allah ya ce za su yi idda za su yi takaba ta mutuwa tsawon shekara ɗaya mata'an ilal hauli ghaira isra shekara cikakkiya ba fita suna cikin takaba sai Allah kuma ya zo ya saukar da ayan wallazi da yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashira. Allah ce za su zauna su ta wata hudu da kwana goma waccan kuma ta ce ne shekara ɗaya daga wannan sai ta zo ta shafe hukuncin waccan amma waccan ɗin tana nan ana karanta ta a ƙur'ani ko ba ta nan tana nan ana karanta ta tilawar amma hukuncinta kuma baya aiki amma kuma tilawarta tana nan ƙur'ani ce ana karanta ta a matsayin ƙur'ani to wannan ita ce wanda aka shafa hukunci aka bar tilawa waccan kuma wadda aka shafe tilawar aka bar hukunci sannan sai waɗanda kuma aka shafe hukuncin kuma aka shafe tilawar gaba ɗaya ba tilawar kuma ba hukuncin akwai wayannan ayoyin za a samu wanda an shafe tilawarsu kuma an shafe hukuncinsu ko babu wayanda aka shafe tilawar aka kuma shafe hukuncin shi ne kamar hadisun huzaifa a hadisun ubayyu bin ka'ab radiyallahu anhu da yake cewa wannan ayar ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya yace tana cikin ayoyi a cikin suratul ahzab ya ce amma suratul ahzab a lokacin da aka saukar da ita da ake saukar da ita ya ce mu hadu suratul baqara muna kamanta ta da suratul baqara a tsawo a tsawonta kamar suratul baƙara ce take daidai da ita sai aka shafe ayoyinta da yawan ayoyinta aka shafe su sai ta zama yadda take ina ayoyin suke da hukunce-hukuncen ayoyin duka an shafe ina an shafa hukunce-hukuncen ayoyin kuma an shafa tilawar ayoyin amma a ciki akwai ayar da ita kuma an shafe tilawarta ne amma ba a shafe hukuncinta ba daga cikin ayoyin suratul ahzab ita ce waccan ayar ta ashehu wa shaykatu idza zanaya daga wayannan sune kashe ayoyin da aka shafe a cikin alƙur'ani ko dai a shafe tilawar da hukuncin ko kuma a shafe hukuncin a bar tilawar ko kuma a shafe tilawar a bar hukuncin to kowanne daga cikinsu akwai irinsu a cikin ayoyin Alkur'ani wanda Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da haka Allah ya ce babu wata aya da Allah zai shafe ta fa sai sai ya zo da khairun minha sai ya zo da wadda ta fi ta alkhairu aw misliha ko kuma ya zo da wadda take irinta wadda take daidai da ita ya za a saukar da wadda ta fi ta alkhairi da wadda aka saukar kenan ba ta kai ta alkhairi ba wadda aka saukar a baya ba ta kai ta alkhairi ba ne sai aka zo aka saukar da wanda ta fi ta alkhairi ko kuwa me yasa aka yi haka ko kuwa me yasa asali ma ba a saukar da wanda ta fi alkhairin ba shi ke nan ba sai an saukar da wata sannan a saukar da wanda ta fi ta alkhairi ba wadda ta fi alkhairi ana magana akan hali da kuma lokacin da aka saukar da ita mana a wannan lokacin a wannan halin a wannan yanayin wannan tafi alkhairi amma a wancan halin da wancan yanayin fa da aka saukar da waccan waccan tafi alkhairi saboda ana lura da halin saukarwa da yanayin saukarwa an saukar da waccan a wani hali da yanayi wadda ana so sai an kai yanayi iri kaza sannan a saukar da wannan wadda ta fi waccan ɗin wadda a lokacin za ta fi amfani za ta fi zama alkhairi ga mutane saboda Allah maɗaukacin sarki ya yi tarbiyyar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shekara ashirin da uku aka yi tarbiyyar al'ummar manzon Allah gaba ɗaya wanda babu wata al'umma da take da ta sami irin wannan al'ummomi ana tarbiyyar su tsawon shekaru annabi nuhu shekara nawa yana tarbiyyar mutanen shi shekara alfa salatin illa samtina, amal, shekara dubu ba hamsin yayyana da'awa yana wa'azi yana tarbiyyar mutane haka sauran annabawa da suka gabata annabi Musa shekara nawa yayi da bani Isra'il su bani Isra'il din ma ai ba da annabi Musa bane kawai annabawa nawa aka turo suna tarbiyyar su amma har aka zo ƙarshe ba su tarbiyyanci ba haka ne muna jin irin yadda suke ma Allah magana muna jin yadda suke yi wa annabi Musa magana muna jin yadda suke ma annabawa ma annabawan ma kansu Allah ya ce fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulu su ce wasu ƙarya suke yi kuma sun san annabawa ne wasu ma su kama su su kashe a tsawon shekarun da aka yi ana tarbiyyar annabi Musa su yi aiki a kansu annabi Sulaiman su yi aiki a kansu annabi Dawud su yi aiki a kansu annabi Yahaya annabi Zakariya dukan wayannan annabawan a kansu suke aikin tarbiyyarsu amma ba su iya samun irin tarbiyyar sahabban manzan Allah na shekara ashirin da uku ba to haka Allah yake tarbiyyarsu a kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci idan aka yi tarbiyyarsu aka seta su an saukar da wannan hukuncin to yanzu sun gyaru gyaruwar da yanzu wannan hukuncin da za a saukar shi ya fi zama mafi alkhairi gare su sai a saukar da wani hukuncin ko kuma a shafa wani a canza shi da wani saboda yanzu sun sami shirin da za su iya karɓar aiki iri kaza ko ibada iri kaza haka aka rinƙai musu tarbiyyar da al'ummomi a ƙarni gaba ɗaya ba za a iya yi ma mutane irin wannan tarbiyyar ba to shi yasa sai ya zama a cikin hukunce hukuncen da Allah yake saukarwa akwai annasu yanzu a wannan yanayin da suke ciki hukuncin kaza ne ya dace da su daga yanzu kuma da suka ƙara gaba to za ya dace da hukunci iri kaza a saukar musu da hukunci iri kaza wani hukuncin ma yanzu za a saukar da shi saboda a lokacin shi ne maslahar da ake bukata idan an ƙara gaba kuma sai a dakatar da wannan hukuncin yanzu wannan sabon ya fi wancan alkhairi saboda waccan maslahar ta riga ta wuce kamar da Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuha na amanu idza cimun rasula daina zuwa kun najwaakum Ya yace duk wanda zai gana da manzon Allah duk wanda ya zo da wata fatawa sai ya ba da kuɗi dole sai ya biya faqaddimu baina yaday sadaka. sadaqa daga duk wanda yake so ya zo ya gana da manzan Allah Ko ba a buɗe take amma ba a kyauta ba haka aka tsaya a haka daga duk wanda zai zo dole ya nemo abin da zai zo da shi akwai fatawa amma ba fi sabilillahi ce dan za a ce ba ko ba kawai ta gara ɓata ba amma da aka zo sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakat yanzu Allah Allah madaukakin sarki ce to yanzu a tsayi da sallah a bada zakka kawai a ci gaba da sallah da zakka a aja wancan hukuncin yanzu wanda zai zo ya yi fatawa ya zo ya yi a kyauta saboda a wancan lokacin shine maslahar abin da ake bukata shine abin da al'ummar take bukata a wannan lokacin yanzu kuma an samu badir an samu zakka an samu abubuwa to yanzu sai a dakatar da wancan a canza hukunci wannan shine nasku da Allah yake yi a cikin ayoyin alkur'ani a kawo hukunci a canza shi da wani a kawo a canza da wani to amma wanda ake canzawa din sai Allah ya ce na'ti bi khairin minha wanda zamu zo da shi shine mafi alkhairi kada a dauka kawai canzawa ake yi kawai an dauke wancan an kawo wannan sai ai da ma wancan din aka bari da ma har yanzu kaza ake yi a'a wanda Allah ya kawo shine mafi alkhairi shine ma'anar na ake da khairin minha aw misliha ko kuma a zo da wanda yake daidai da daidai da wanda aka shafe shi yasa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da mafi alkhairi shine a lahira mana wannan da aka kawo sabon hukuncin shine mafi alkhairi gare ku a lahira waɗansu kuma suka ce a'a mafi alkhairi a duniya da lahira ko mafi alkhairi a duniya shine idan ya zama hukuncin da aka shafe ya fi tsanani fiye da wanda aka kawo wannan nati bi khairin min hane ko idan wannan ya fi alkhairi saboda wannan ya fi sauƙi wancan ya fi tsanani kamar da Allah madaukakin sarki ya ce in yakun minkum 20 sabiruna a mi'atayn idan aka samu mutum 20 a cikin to za su iya karawa da mutum 200 shine abinda Allah ya bayar a fatakin farko da haka in mutum 20 a cikin musulmi suka fito filin daga kafirai 200 ne to haramun ne wani ya gudu ba wanda duk wanda ya gudu ba a bi ghadabin min Allah da ka dole ku tsaya in dai adadin tsakanin biyu ne da ashirin. an ninka su so nawa kenan na'am so goma shine matakin farko daga baya sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu anku. wa alima anna fikum fa. yanzu Allah ya sauƙaƙa muku wannan hukuncin Allah ya san akwai masu rauni a cikinku ayyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atay in aka samu mutum ɗari to za su iya karawa da mutum ɗari biyu daga ninki goma sai aka mai da shi ninki biyu yanzu wanne ne na bi khairin minha wannan na biyu da aka kawo saboda an sauƙaƙa ma al'umma suka ce to wannan shi ne ake nufi Na fi bi ha minha misli ha ko kuma su zama daidai da daidai shine idan ya zama hukuncin duka daidai ne ba wanda za a ce ya fi wani sauƙi da wanda aka shafe ɗin da kuma wanda ya shafe shi suka ce to ya zama misli ha kenan ya zama suna daidai da wancan da wanda aka shafe da wanda ya shafe to duka daidai suke shine ma'anar na'ti bi khairin minha aw misliha waɗansu kuma kamar yadda ya gabata suka ce a lahira ake nufi mana duk wani sabon hukunci da aka kawo aka shafa wani to wannan ya fi alkhairi a wurin Allah ya fi lada ya fi sakamako fiye da wanda ya gabace shi Shine ma'anar na'ati khairin minha aw misliha da haka Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah maɗaukakin sarki yana da iko akan komai bane Allah yana da iko akan komai haka shine yake da iko akan ya canza abin da ya ga dama na hukunci ya hukunta abin da ya ga dama shine yake da damar ya ce wannan haram din daga yau ta zama halal dama wa ya haramta shine shi ne yake da damar yanzu ya ce wannan halal ɗin yanzu ta zama haram dama shi ya halatta ya ka baka san Allah yana da iko akan komai ba ne shi ne yake da ikon ya halatta ya haramta kuma shi ne yake da iko akan bayin bayin nashi ne mulkin shi ne in ya ce yanzu ku daina kaza ku yi kaza sai ne in ya ce yanzu kaza da na ce ku rinka yi daga yau ka ku ƙara yi kaza za ku rinka yi akwai wanda zai ce dan me nashi ne shi ne yake da iko akan komai daga dan ya shafa hukunci da wani wannan ba abin zargi ba ne ba abin damuwa ba ne bal ma nuna ƙudura ne da iko na Allah subhanahu wata'ala shi yasa kamar yadda wanda yake su wanda suke so su nuna ikon kansu za ka ga masu ayi musu aiki suna so kawai su zo su ba su umarni su ce kawai yi kaza ko daina kaza ko tashi daga wuri kaza ka koma wuri kaza babu wata maslaha akan yi kawai maslahan ya nuna kawai shine oga shine kawai maslaha. to ballantana Allah subhanahu wata'ala wanda shine alhaki, hakim shine mai hikima wanda komai yana yi da hikima ne in ka ga ya cire kaza daga wuri kaza ya canza mai wuri to akwai hikimar da ta sa Allah yayi wannan me yasa tun farko bai sa ayi wannan din ba akwai hikimar da ta sa tun farko bai sa ayi wannan ba yasa ayi wancan daga baya ya ce ayi wannan Daka dukkanin aikin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikimar da ta sa Allah ya ce a yi wannan aikin. In hanawa ne akwai hikimar da ta sa ya hana, idan kuma sawa a yi ne akwai hikimar da ta sa a yi. Idan kawo hukunci ne da canzawa akwai hikimar da ta sa ya kawo shi da farko, akwai kuma hikimar da ta sa ya canza shi. Shi ne ishara akan alam ta'alam, Allah ala kulli shay'in qadir. ka san da wa kake ta'amuli ba kana ta'amuli ne da mutum dan uwanka ko wani halitta ba balle ka ce me yasa ake canza kaza ko me yasa ba a canza kaza ba me yasa aka bar hukunci kaza me yasa aka shafa hukunci kaza a'a kana ta'amuli ne da wanda yake ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai duk abin da ya ga dama zai iya zartarwa zai iya yi daga ayar tana nuna mana raddi akan waccan mummunar magana ta yahudawa da suke faɗa sannan a wuri ɗaya tana mana ishara zuwa ga falalar Allah da rahamar Allah akan wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta yadda Allah yake tsara mana hukunci daki daki tsari bayan tsari wannan bayan wannan a sa mana wancan da ya dace da lokacin da zamanin da yanayin kuma idan wannan yanayin da lokacin da zamanin ya kau a canza mana wani yanayi da lokaci wanda zai dace da har zuwa a lokacin da duniyar gaba ɗaya za ta tashi da haka duka wannan kulawa ce ta Allah ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sa dole waɗanda suke maƙiya waɗannan al'ummar ya zama suna hassada da ƙiyayya da jin haushi da damuwa dangane da wannan hukuncin na wannan al'ummar da Allah maɗaukacin sarki ya keɓance ta da shi babu wata al'umma wadda suke da da wani littafi da wata shari'a da wani tsari wanda ya shekara dubu ana tafiya a kan shi wanda kuma kowane zamani aka zo babu wani zamani da za a ce sai an canza tsari kaza da hukunci kaza za a samu wannan tsarin ya tafi da irin wannan zamanin da ake ciki babu wata al'umma da take da wannan tsarin a duniya sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tafiya a kan tsari shekara dubu da ɗari hudu da wani abu amma har yau wayanda suka ci gaba suna bibiyar tsare-tsarenta suna ɗauka suna tsara yadda za su gudanar da tsarin rayuwarsu da kuma dokoki da ƙa'idojin ƙasashensu saboda ƙasashensu su tafi a daidai su tafi a yadda ya kamata a daidai lokacin da kuma al'ummar ita take watsi da wannan tsarin tana ganin wannan tsarin ba shi bane ci gaba ba shi bane daidai da ka dole al'amuran su gaba ɗaya ya rikice ya jagule su kasa gano yadda za su samu bakin zarar saboda al'umma sai da Allah ya tsara mata yadda za ta rayu yanzu kuma ta koma tana neman ya za ta tsara kanta yadda za ta rayu to wannan al'umma ba ta taɓa samun mafita a cikin al'amuranta ba Aka wannan ayar falala ce ga al'ummar manzon Allah sannan kuma zargi ne da wa'ancan al'ummar yahudawa da mushirikai waɗanda suke ƙyamar wani alkhairi ya samu wannan al'ummar to kuma ga alkhairin Allah yana ta mana bayanin shi iri-iri daban-daban wanda Allah ya azurta mu da shi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana